Alama, da fatan dai akwai katon space. Yeah. Umar Muhammad. Harke nan da kyau sosai. Thank you. lafiya hawa lafiya hawa Out of